samar da ilimi ga kowane yaro wani 'yanci ne da kasar nijar ta yi amanna a kansa ɗauko daga dokokin cikin gida har zuwa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa sannan ƙasar ta yi imani da cewa ba da ilimi mai inganci zai fi tasiri a kan yaran da za su jagoranci al'umma a gobe sai da cimma wannan guri ya shiga halin rashin tabbas saboda wasu dalilai in ji jagoran kungiyoyin konid masu kare hakkin yara musa sidiku zancen da nake ma akwai kungiyoyi na mushannun lakwal waɗanda suna yajin aiki illa na harko shine cewa babu inganci cikin samun ilmin da ake yi banda wannan mushannun da ake ɗauka yawancinsu 'yan jinga ne waɗansu ba su yi da kwarewa ba inda za su iya ba da ilimin yadda ya kamata. Banci haka nan Nijar ta ɗauki nauyi na cewa bisa kashi dari na fasalin kuɗin Nijar wanda ake kira birje za su sa kashi 25. Yau an wayi gari ko kashi ko kashi goma sha eh, uku ba su saba kaga wannan babban illa ce saboda akwai yara yau waɗanda suke samun ilimi karkashin ruhuna. A bayyane ake gane irin waɗannan matsaloli na koma bayan ilimi a makarantun firamare da sakandare kamar yadda Hajiya Aishatu ke cewa ita ga nauce. Kwanakin baya mun tahi gwata wajen wani eh, wani aiki cikin karkara da bare sai ake tambaya yara aka ce to ina yan aji na shida suka daddaga hannunsu aka ce to eh, su ga mana jahohin Nijar wata da ta zo tun karhinta jahohin Nijar su takwas ne aka ce akwai Niger, akwai Maradi, akwai Chadi, akwai eh, Libi, akwai Mali, akwai Doso. duk ta daga nan taro ya watse da wannan ke siyo response kin da suke yi nan ya tsaya sai dai ministar al'umma raketu kristal shaku na cewa koma bayan ilimin yara a makarantun kasar ta nijar wani abu ne da ta wani bangare za a iya dangantawa da cunkoson yara a aji kaga ni da ina lokwal mu muke cikin class yanzu mushe guda sai ya samu kamar yara wajen swasan haka kenan akwai wahala karatun yayi kyau ba don shi bai iya ba ne don kama yara kaɗan da kama yara da yawa ba ɗai ne ba don shi ne yasa yanzu mu a minister la population muna bisa wani zance da ake ce ma dividend demographic son muka mutane su samu yadda sun ka iya kama da kyau. Shugaban kungiyar MPCR Alhashi Nuhu Muhammadu Arzika na cewa kowa rai yayi wa daɗi baya mai shi ba. Su waɗancan ɗiyansu ba su da matsalar zuwa lakwal tun da uwayen suna iya kansu har ƙasashen waje su yi karatu ba tare da ma waɗanda sun sani ba. Kenan an waye gari ɗiyan talakawa sai su ci gaba da zama jahilai su ko sun yi unwani da lokacin da suka samu dama sun aika diyansu sun yi karatu ingantacce gwamnati ya kamata ya yi kokarin yin abin ya wajabta gare shi kuma su kansu musa lakwal wanda suke koya ma lakwal ba ɗiyan gwamnati ba ne ɗiyan talaka ne. Lura da yadda kowane ɓangare ke ci gaba da ja yasa 'yan majalisar dokoki kiran ministan ilimi ya hallara zauren majalisar domin ya yi bayani. A cewar Honorable Hamma Asa, mun kire shi da cewa ilimin nan shine ake nema don shi tafi da kyau saboda yau yaran nan in ba su yi karatu ba hasara ce ga Nijar gaba ɗaya. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan